wannan gari abin ya ɓaci ai abin ya ma wuce tunaninka eh ina ne na wannan eh, jami'i ila zanna ila zanna da shi nan je na wuto ne ta kofar gida na ga an tare ne ke faruwa aka ce wai ana zuwa gashe shi ne wallahi ba ta gara ciwon hanta? ya je asibiti ya fa irga ba a magana ila zanna komanda ne shi fa ila shi kenan doka za ta ɓaci wanda komanda na ADC ne ma yan wiwi na adc yanzu sun daina shasha a limawa yan daba saboda ilazan na adc sun daina wannan dabancin sun na iya na dan mana a ce ilazan na bai da lahiya to allah ya allah ba shi ma damaga shi ma awali damaga sati biyu bai fito ofis sati biyu eh an zo an gaya mun awal damaga wai ya zo ya tsugunna kashin jini shi ma dai ne ya ce ta masa kaki subhanallahi usman yalo usman yelo operation ka kara gudun ma ne ciwon goda yake yana asibiti ainan ainan usman yalo ba lafiya a boka bismillah zo zo zo zo faduwa ya zo daidai da zama kai gari ba lafiya ai gari ya rikice gari ya rikice kuma muna da ku a gari muna da ku a gari boka ya ya ku daka cututtuka na fiye ko ba haka ba <laughs> no no no no ce hmm. mu ji saurin bayanan ai saurin bayanin da nake so in gaya maka wani bawan Allah ne da ake kira ila zanna komanda na adc taimakon da yake alimawa taimakon nan ba inda ba a yi masa addu'a wai sai gashi ila zanna wai ciwon da zai basir ta kama shi ko hitowa baya yi eh to da ka ta ya isa <laughs> gashi nan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai wannan wannan ina za mu je da shi ah. wannan zamani ina za mu da shi Usman ina za mu da shi operation Usman Yalo zauna na kai na kai na kai iyali na zauna operation Usman Yalo na je ba ka da lafiya kai asibiti ba ka da lafiya kai iyali ba su da lafiya to Allah ya sauke suna can asibiti ba abin da ya sa ba a'a kullum he kashe kuɗi muke asibiti wannan zamani ina zamu je to ga abdulkarim operation ma shi ma an ce dan kano ma ya mai yawa shi ma din abdulkarim operation na ad shi ma dan kano ma yanzu me mataki me an zo karshen abin ga boka boka boka duba duba duba duba mu duba mu boka wani boka wani boka kuna nan kuna lokacin ku akan boka karshen wahala boka ta boka ne wannan ma ina to kai ne ka zauna zauna ya mana ne magani kuna ta maganin bai ka kawo mana a nan eh, wani maganin da fitar islamic research center ku je ku je ku nemi wane wane wahala alwahan eh, sai haje wai boka kai faɗa min number waya na in kai boka ne zauna faɗa min number waya na zauna zauna kai boka ne boka zauna boka a to kai kana na kuna ta cutar mutane kuna ta kace ku irin wayannan mutane kai in kai duba kake yi faɗa min number waya na in gani kai dakata kana wasa da boka kalgur mutum da biyan <laughs> yahaya nana komare akwai abin da za ka mu wanda Allah bai mun bane kai ba halitta bane zan bai sani? zan iya gwaggwara ma mali tashi gaba wajen gaba mu da yanzu ba magana boka nan ba bari in baku wannan zahirin magana ina ji kuma kana ji ina ji hayya magan ulcer eh hawan jini eh idan matanka tana jini bai ba kakkautawa ba tsayi eh, misali ko kuma tana daukan ciki yana barewa ko ba ta samu ciki ba ko hanya na sihiri bakin aljani abin da ya shafi aljani ko miyagu in ka je wajen shi za ka samu la ila ai ko mu je zaka samu da awal da ma ka ji maka aljanin nan a cire mu awal da ma a a ku tashi ke sauki abin da ya abin da yake kawai yana yana nan a bai ga mahita ga mun da rami da kuma ba ga Usman ya dan kano ma awal da ma ga aljanu sun mai ina da da Za mu zo ne ka baka jamhare mu. Mu da yawon ka dana. Ilimin addini. Alwala da da magani.